ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون ينزو ɗayanku zai so a ce yana da lambu a cikinsa akwai da bine da inabi ruwa mai daɗi yana gudana a cikin sassansa kuma a cikinta akwai dukkan kayan marmari masu daɗi sai girma ya same shi ya zama tsoho baya iya aiki ko neman kuɗi sannan yana da 'ya'ya ƙanana masu rauni ba su iya aiki sai iska mai ƙarfi da wuta mai tsanani a cikinta ta faɗawa lambon ya ƙone gaba ɗaya a lokacin da ya fi kowane lokaci buƙatar ta saboda tsufansa da raunin zuciyarsa to wanda yake ciyar da dukiyarsa don riya halinsa kamar halin wannan mutumin ne, zai je wajen Allah ranar alkiyama ba tare da wasu kyawawan ayyuka ba a lokacin da yake da tsananin su. Irin wannan bayanin na abin da zai amfane ku duniya da lahira, Allah yake yi maku, ko kwaye tunani a cikinsa.